نظام فاري شو على نظام فاري يكون مقام الشعراء يستبحون الغاوون دور بيت من نوع الشعر <laughs> وغير وبيضة خدر لا يرام حذاؤها تمتعت من لهو فيها غير محجل تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا علي حراسا لو يسرون مقتلي إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصلي فجئت وقد ناضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتقبل فقالت يمين الله ما لك حيلة وما إن أرى عنك الغواية تنجلي خرجت بها نمشي تزف وراءنا على أثرينا ذيل مرق مرحلي فلما عجزنا فلما عجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خفت فيه قاد عنقلي حصرت بفودي رأسها فتمايلت علي حشيم الكشعري المخلخل إذا التفتت نحوي تضوع ريحها نسيم الصبا جاءت جري القرنفل تاج محطحة بيضاء غير مصابة شرائبها مسؤولة كشف بنجل يتي وبيضة خدر كيف ke ba وما take ake gama yanzu ana maganar da yawa ai rubban ra'atin jamilatin kabaidatin na'amati fi shihri da yawa akwai macen da take kyakkyawa wacce take saboda kanta in kika ganta ta ce kwan jimina ne a cikin daunka kun san jimina ko wannan dogon tsuntsun ne ba da jama'a kusan jimina wato tana da rowa wanda kuma ba ta yi inda wani zai iya zuwa yasa kwanta yana da matuƙar wahalar samuwa in ka ga jimina ta yi kwai a wuri to gaskiya ɗan adam ya daɗe da sai dai a tsara take kama ta idan muka yana so ya gaya maka matar da ba kowa ne ma yake iya zuwa inda kuma kwanjuminin nan a cikin darbuka saboda kiyaye shi to ita mata tana cikin darbuka ana tana inda take ba wanda la yura musiba'uha ba a zuwa inda take to irin wannan matar ma tamatta'tu min lahawin yace na ji daɗi min lahawin na wargi da wasa jihada ita khayra muhjali ba kuma wai wani je in yi da gaggawa a fito ba an ba hankali ko ta hamma ya fito da yanka a wajen wani zai ce la to ai a wani waje suka haɗu da ita in ba haka bane ta jawo su a haratan kan na je inda take sai da na tsallake masu gadi ha zuwa gare ta ma'ana an sa mata matakan tsaro ma amma a hakan ya je abin da zai kuma ita mu an ji kazan shi wanda zai waka mawaƙi wanda zai waka ta iskanci كي الذي يأتينا من تبيع عمر عمر ابن ربيعة ابن ربيعة أبدين وقت من آل ابن أنت غاد ومغفر حتى في غداة غد أمر رائح فمهجون أدي بعد الأبار تقوم بي فعل بشيد ونمو كسنعون وإذا ونمو شعب من ذي saboda duk inda za ka yi ka je inda wannan ƙasar take ba ka isa ba amma shi saboda bala'i irin na na abin nan na umar ibn rabi'a sai da ya je inda take kuma da ya je a cewarsa iskantin da ya ba wai irin sai da mai ya kwana a gidan ka san duk ƙarshe mutum ya je wajen masa iskanci ya maza ya maza na zai zai fito ai bai gwamna ta ba su a wajen su sun ma zauna sun kwana da shi ma ce wato na tajawaztu ahrasan ilaiha wa ma'asharan da tarin jama'a wanda su wa'annan jama'ar alayya hiratan wato gaba ɗayansu suna kwaɗayi ina ma dai lauyar furduna maksali ina ma da za su gane su kama na inda ma ba wanda ya sani su kashe ni ma su rugar daga ka ballantana na zo inda suke amma kawai kakka manta a hakan ta zo wannan mutanen sai da ya tsallake su ya je ta manta a cikin lahun da ya je ji daɗi kuma gairan wajen shi umar ibn rabi'a <clears throat> wannan shi ya rayu ne a a asar sadar islam yana cikin sabakar tabi'ai tabi'i ne malam baki amma dai kanci a cikin <clears throat> hadda na siyarwa amma sai dai ana ta cewa wai kawai faɗa yake a waka amma a gaske ba haka yake eh to ya ta ba sahabi ba amma dai ya zo wajen na ɗan abu zai gaishe da na ɗan abbas da barkan ranka ya dace gajiya Abdullahi dan Abbas ka dai duba yanda yake ga matsayi a wajen jama'a da na kuma ibn al-Azraq sun zo sun shi an kawani suna kai masa tambayoyi akan Qur'ani kalma kaza mai take nufi yace kaza Laraba sun san ta eh, ba baka ji inda suka ce kaza ba ya dinga bin yana ta kawo har sai da Allah dan Abbas ya ga sun gajiyar da shi ya gaji sun takura masa a fuska ya nuna kawai ba a san ran da yake ba su amfani amma sun kasa kure shi kuma sai ga Umar ibn Rabi'a abla dan abbas ya banza da su yace an matashi na gaji akwai wata sabuwar waka ne yace akwai ta yace to da Allah zo ka waka mana yace to shine masa wannan waka amin ari mu'min an ta tagade wa mawkiru ya da ta gadin amra ikum fa Ya ce da hajati nafsin lam تقل في جوابها فتبلغ عذرا su تعذر تهيل إلى نهم فلا الشمل جامع ولا الحبل موصول ولا القلب مقصير تهيل إلى نهم فإذا رأيك هوكك أخي متوترين يعني سنة نهم mutum sunan ne ta ji wani sunan laraba farar sharru jami'in ga shi dai da kai da ba jituwa ba ma a daidai ba ba yadda za a haɗa kuɗin da walal hablun mawsulun ba da za a igiyar da amma da ita da igiyar ta ba za ka iya auren ta ba walal qalbu mufsun zuciyarka kuma ta ki ta dakata ta takaita to a ciki da yake ka ba da labarin ta yake cewa wa ukhra قد أتت وأخرى أتت من دون نعم نعم ومثلها نهاذا نها لو ترعوي أو تفكر إذا زرت نعما إذا إذا زرت مؤمن لم يزل في قرابة لها كلما لاقيتها يتنمر إذا زال الناجي زرت مؤمن في ون ون دك أو ون تنمي يجن هو لا أو ما يعني يتنمر تضبط من أو من قرن عن دك تقول شدا متى وحتى لو إن بيتا آه يصير كفي بنزري أسماؤه wai ita na umar umurkin take ba wa awarta labari ita ma wata sarautar sarautar sarauta ta ce ke fi sanzuri asma'u a yake gani hal ta'rifina kalle shi kin san shi a hazal mughairiyyu alladhi kana yusar wannan shine al-mughairiyyu nan da ake ta faɗa shine Umar ibn Rabi'an nan da ake ta faɗa a hazal ladhi aqaytu na'jab shi ne wanda suke cikin damun shi sun ce kyakkyawa ne balam abin wa aishi ki an zaru ila yau ne ukbaru na rantse da wanda yake ya halicci rayuwarki ba zan manta da cikin da suke ta gaya min na gaba har abin ne na aka gaya fa qalat na'am tace eh shine la shakka ghayyara launahu سر الليل يقي نفسه وتهجر لإن كان إياه فقد حال بعدما عن الأهد والإنسان قد يتغير ta ce to ina ganin dai saboda ta riga ta gama buga shi saboda ya ɗauke hankalin da ta amma kuma ita kawai kuma sai ta ganta sai ta gan shi kamar ba a yadda ya kamata shi gan shi ba sai take inkari kuma shi ya zuba ta asama'u ne ke ta wannan kawar da take inkari za ka ji abin da ya faru tsakanin ta azla da ba su ake rera wannan haka yana bi kuma yana kamar mushi هو ده هذا الاتفق فقا إن كان إيام إن دي شيني ما لك الحالة بعدنا عن الأهلياء لن شنزان يتغيب والإنسان قد يتغيب دعوة أن إنك الجنة رأت رجلا أما, أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فيخصوت wannan baitin ne bayan an gama baiti saba'in inci ya ba shi ne nabi ibn al azra da aka gama aka sallama ibn rabi'a ibn rabi'a shi ne sai sai ji ce da abla dan abbas amma mamakin ka mu zo maka tun daga kuka tambayoyi akan qur'ani ka nuna gajiya wata sannan wani yaro zo ji da kai zancen banza kuma ka saurara Allah dan abu da ce tallahi ma asma'ani hawa na rantsa da Allah wannan waƙar ta sa zaɓen banza da su na bi bin azar da ya aka ce zaɓen banza ba sai kotun wannan baitin sai ce ba shi ne yake cewa ra'at rajulan amma idda shamsu arada fa yabqa wa amma bil ashi bil ashi sai canja fa sau ya faɗi wata kalma Allah ya abu ya ce ba haka yake ba sai ce ya yace to sai karanta masa baitin yake sai ce ka annaka tahfazuha sai ka ce ga haddace waka yake wallahi na haddace ta tas a rerawa ta yin nan wai shi ta an an shi da ka iya ha an shartu ke irin wallahi a sha eh na su rera mu sai Allah ba zai ɗauko kuma da tun daga farko har baitin nan da ba ka to abin da zai baka al'adabi a cikin kan, sai yake cewa to bayan sun haɗu ya ganta ya ga tabbas wannan ba irin yarinyar da za a kyale ba ba ba auren sa ba sai ce wa bistu unajin nafsa aila khidahuha na kwanan na tattaunawa da zuciya ta wannan a ina za a sami ka ina ne gidansu a ina ne maka take wa kaifa lima ati min al-amri masdaru kuma ta ina zan fara fadalla alaiha al-qalbu rayyan araftuha laha wa hawa an-nafs alladhi kana yadhharu فلما فقدت الصوت منهم وقطعت مصابيهم شبت العشاء وأمنوا ce a lokacin nan an kashe fitilu gaba ɗaya an kwanta bacci ita ma ta kwanta bacci wa yace watan da ya hasko ma da ma ta Allah Allah yau an yi hasken wata Allah ya sa watan ne ya ji sashe yace to wannan hasken watan yana tafiya na ma ina ta fatan ya tafi kuntu wa gaba kumairun kuntu arju guyubu menene yawwa wa rawwaha ray'an wa nawwama wa nawwama summar masu gadi sun yi hira ba kowa yanzu sun tana ɗaki masu ita kaɗai wa kuka za'annin naumu أقبلت مشيه mashiyahu al-babu wani ne har zuwa inda yake cewa yana zuwa wa qalat tana ganin sa ya shi ya lallaba sai da shi har dakin da take kawai tana ganin sa sai ta ce wa abdat bil banan sai ta ci ya ka saboda ya zo ya ganta a yanayin da bai kamata a gaba ka san ta ji ka shiga wata daki ta ci ya tsanta wa abdat bil banan fa bahtani amma dai ka ci ce ka kunya ta ni wa an tamrukun mai suru amurka a asaru amma kai dai mutum ne wanda mafi sauƙin al'amarinka shi ne mafi wahalar al'amuran mutane a rai suka iz hunna alaika alam ta kaf wakinta wa hauli min adubu ka kuddar baka tsoron akwai makiyan kama dama sun san halin ka jira suke su ganka su zo su kama ka maka abin da za su yi maka fa wallahi ma ajiri أتعجيل حاجة صارت بك أم قد نام من كنت تحذر فقلت لها بل كاد بالشوق والهوى يضع ولد الزوجة إن إليه وما عين من الناس تنظر تنظر وما نار كبت بكبا وان واتانيك اين وقال فقالت وقد لانت wa afrakha rawha kalaka bi hibbir bi hibbir rabbu rabbuka rabbu yani al mutakabbir fa anta abal khattab ghayru alayya amirun ma bakattu mu'ammiru fabistu bari wal aini ta zama daɗin baki ta kai ya fabistu sai kwana a wurin ta aini ina mai jin sanyin idaniyata ko in to hadisi da abin da nake bukata a bani karen ba ya gaya maka ba uqabbilu faha fil khala'i fa ufsil ina tumbantar bakin ta ma fil khala'i inda ba kowa da shi ke ita fa ufsil yace ba ma so ba yayi ya kuma mai misawa fa ya laka min lailin taqasara sun yace ya kai can wannan dare ya kai wannan dare da yi tsaho da yawa ba yanzu nan dare ya fara har asuba ta yi kuma wa ma kana laili qabla dalika sun alhali ni da na saba da dare mai tsayi wa ya laka bin malha hunaka wa majlisin lana lam nikaddiru alaina musaddiru yake kai ya mamaki da jin daɗi da al'ajabin wani wuri da aka shagala wanda wani ɗan sa ido ma bai ya sa masa ido ya mutu zakiyul miski minha mufallajun yace wato wato wani irin ƙanshi ne ƙarfi na miski a jikinta yana wani tashi yana gargaɗi rafiqul hawashi ruhu ruhin mu'ashiru tarahu idza tabtaru anhu ka'annahu hasa baradin aw uqwanun munawwir yana sifarta ta watar mu yadda ke sai da gama abin da yake har sai da gari ya waye sannan kuma sai wai sun manta ma cewa ashe abin da kuke bi kamata ita kuma yanzu sai da gari ya yi sha har sai ya fara fitowa sai ta tana to kuma ta ina zai fito kuma za a shigo ɗakin kuma ga shi jiya da daddare ya kamata da a ce ma abin da ya zo ya yi ya tafi tun dare to amma sun shagara daga shi har fitan ma har gari ya waye ya za a yi kenan to shi ne ka duka fitar da yake bayarwa nike cewa a sharar bi hanyar hayya qad min hubu hububun walakin nau'idun minka azwaru فلم فما راعني إلا مناد ترحل وقد لاه معروف من الصبح أشقوي يا خالتي أنا انتهي فلما رأت من قد تنبه منهم وأيقاظهم قالت أشر كيف تأمر توبة شاورا يا نائب من صفحة بعيدة فقالت يقصي أباديهم فإما حقوتهم وإما ينال السيء سعرا فيأثروا فقلت نفسي شكرا زمت فكوي زارة فوزية in karkashe su ko kuma su kashe ni dai abin da na ma na samu fa qalat لما قال كاشف علينا وتصديقا لما كان يكثر فإن كان ما لا بد منه فغيره من الأمر أدنى للقضاء والسبانة فإنك لا يمكن تجد كما لا تجد من دلنا كنا متأكد أن يهدي يتحجم سأقص على أختي ببدء حديثي وما لي من أن تعلم متأخرة متأخر لعلهما إن تطلب إن تطلب لك مخرجا وإن ترتب صدرا بما كنت أحسن فقامت كئيبا ليس في وجهها دم من الجزء تدري عبرة تتحدث وتذكر قوانا بلازيم المشاورة idan Allah ya sa suka yarda suka gamsu da sun mana uzuri ba su samu mana matsala ta tashi cikin damuwa suka ta kamar ba jini saboda damuwa da imuwa ta je ta same su to ta gaya musu abin da ya faru shine ke ta faqamat ilaiha qurratan alaihima sa'ani min khazzin imakin wa ahdun sai ɗan matan sunan su ba a tabbatar da aka fitar da su har da kayan da suka sa sun zo da korayen kaya na karan mulki da kaya masu kyau فقالت أختيها أئنا على فتن أتى زائرا والأمر الأمر يتبع الله daga ziyara abu dai kuma ya kasance kaddara asan wal qadru bil qadri menene kaddara ce dai da ni ma ban san abin zai faru ya za a yi fa qalat tahsura yake shato fa'aqbala ta mene faqarin la hasbura ta ofihi mafarafi sai karama su ce kace da zan ba shi kaya dina ni masa irin nabi na mata malallaba masa kaya wa ofihi mafarafi wa birki zan dauko masa jauto na ma in ɗaura masa wa hadha al-gurdu in kana yahduru har da wannan rigan ma zan ba shi duka sai ya sa sai mu fita tare da shi sai a rubuta kawai kawaye ne in ya je sarkin da zai je ya cire kaya mu dai za mu fitar da shi bakin kofa ya komu fa yamshi bainana mutanakkiran fala sirruna yakshi wala huwa yalhamu inda mu ba za a gane sirrin mu ba zai bayyana ba kuma shi ba za a gane to ne kamata ya yi da ba sai dai kawai ya fita ba to amma wai a gobe abu ya da abin da sai ke cewa fa kana mijanni yuna ma kuntu akkadi salatu shukukin sa'iba mawuyi yace sai zanto ga makiya fa da makamai da komai yace amma fa kana janni sai zanto garkuwa ta nuna ma kuntu aktadi wanda suna kara abin da nake tsoro salatu shukukin wasu yan mata guda ka'ibani yan mata biyu wanda suke kan gani a wata wa'ida asrama wannan tana gaba wannan tana baya wannan kuma mun jera tare da ita muna tafiya كائبان فكان يجلي دون ما كنت أتقي ثلاث شخوص كائبان ومؤثر فلما أجزنا ساحة الحي قلنا لي ألم تتقي الأعداء والليل مقبل وقلنا أهذا دأبك الدهر قادرا sai da aka fice da shi ka take kai dama haka kake yi duka rayuwarka amma tastahi aw tar'awi aw tafakkiru idza annal hawa haifu shi zuwa haɗin zuwa da ƙarshe Abdullahi dan Abbas ya ji daɗin wasan nan kuma ya tinke wasu suka ce to gaskiya shi wannan Umar ibn Rabi'a din abin da yake faɗa ba wai aikatawa yake ba kawai dai waka ce kuma da amma dai wa annahum yaquluna to abin da mahallin shahid abin da sani karanta muku wannan baitukan Umar ibn Rabi'a din saboda ku sani cewa ba wai imrul qais ne kadai yake kifanta ya je wurin mace kuma ya rike a wurin ya ce ta jawo su a harasar ilin yau alhamdulillah ka gani ba kamar wannan ai a faransa kai ya zo gaban amirul mu'minina ya ce masa waka sai ya ɗauko waka ne ya ita gaza shi ma zai faɗi wani farkanci da ya yi a cikin waka a gaban Sulaiman ibn Abdul Malik ne ko sai ke cewa wasu na wasnatan wa hunna khamsun wa sadisatun tamilu ila shimali wai shi ba ma da mace ta yi kwanta ba salatun mata uku ne da aure daya wasu na kane gaji ma sun zama biyar wa hudda kamsu yake su biyar kenan wa sadisa tun ta shida da bata samu riba sabilu ila shimami sai kokari take kawai ta kafa bakin ta ta shinshine kanshin jiki shine asbaiti na gaban da yake nuna cewa dai har ya aika wani abu sai Sulaiman ce tsaya to yace in ra'aytuka illa qad shahidta ala nafsika wa ana amirul mu'minin wa la uqimanna alayka al-haqq cewa Allah ka yi wa kanka shaida ce ka yi ta itirafin cewa ka yi zina domin wannan baitin abin da yake nufi kenan wazit tun da a ƙarshe ce wazit to a fuddu a fuddu alkhitani ya ce na kwana ina ta wata dai magana ta shi da ba shi ne sai ya amiral mu'minina me yasa za ka yi min hajji ya ce zan maka hajji ne da littafin Allah دور يتي ذي القرآن الله يتي ذلك كتاب الله ما الله وما لا يقول الله تعالى وأنهم يقولون ما لا يفعلون <laughs> هذا أي موقع أنا بدأ أقول لك دون يسيت أنا أحتاج عاد عشر من تتجاوز أحراسا إليها وبعشرا علي حراسا lauyi sirruna maktari aila la da za su sirranta ma kashe na da sun kashe wannan lausi na iya to an shafa jawabin ta saboda za a iya fahimtar sa min siyar na'am eh, a wata ruwayar law sirruna maqtali to kuma dai wal ma'ana wahid sai ke cewa iza masurayya sanda na je wajen nata a daidai lokacin da zara matan wata an san zara ko wanda ba su yi zama matan wata ne ce ce ita ne saurari wa wanda abu tsada akwai yaran da kila mu san zara a nan ba wanda bai san zara ba malam ka zara a lokacin ko ana faɗar ta <laughs> ga an ta asgaro min fil makan ko إيه؟ من هو أصغر منك أنت لا أبدا كاجر الحسن أصغر منك كشكرك أنا عشر إيه؟ ده ده ده كيف hamsa wa ishirin wa kake ji a gidan ku mubarak din ya kai ka hamsa wa ishirin an ya gana mujahid ma zai hamsa wa ishirin eh yanzu kai shekarar ka ishirin da biyar farkon nawa ne ganin da ke haya da ban manta da aka ce an haife ta لكن هناك اشياء اخرى لكن هناك اشياء اخرى لكن هناك اشياء اخرى لكن هناك اشياء اخرى لكن هناك اشياء اخرى لكن هناك اشياء اخرى لكن هناك kamar irin bujowar tsakin alwishahi a maratai almufassali wanda yake wanda aka yanke jikinsa abin da yake nufi shine a daidai lokacin da na je wurinta to a lokacin a taurari sun fito wanda taurarin nan kun san albisha ko abinda ake rataya shi a wuya makawiya ko almufassali wanda idan za a saka kaban murjani a saka kore a saka ja a saka baki a saka waye kun gane ai kuma haka za ka ga ana raba tsakanin wannan da wannan za ka ga hasken ya fito sosai to shi ma da ka sama za ka ga tauraro ya ce to a lokacin nan na je wajen wannan kyakkyawar macen فجئت تسيندي وجنتا وقد نظرت لنوم الثياب على وقت الكاتره كانت ماذا في نجت ستري تارب بكنت بصفاتي الا لبسه المتفضلي والمتفضلي سيدي وانا ارجي قد اكي برنت ان ذا يجسي كما شريك نان فقالت لنا بان الذي يمين الله اي يميني يمين الله رسوا كاتب الرسوا الى الله ma laka hilatun ba wata dabara da za ka yi wa ma in ara an wayata. kalgawayata na kuma in ga wata halaka ko wata wani ɓata jali da za ta yi bayyana a gare da da hazzar zan mika maka kai a kan ne ba kawai ka koma ba na son gani ya ce biha ni kuma sai na fita da ita nan shi muna tafiya ta jurru wara'ana ta jurru tana jan wara'ana ala asaraina zaidu mirtin wato zaidu mirtin jelar mirtin mayafinta ta jurru tana jan wara'ana abin da yake bayan misali tana da mayafi mayafin suna tafiya ne a cikin yashi da mayafin yana yi musu hanya irin yana jan ne zailu mirtin murahali wanda yake ainihin an yi masa geza almirku almurahal ko kuma an yi masa zane to wannan mayafin da aka masa zane muna tafi shi kuma yana jan bayan mu yana fitar da sawun dan ma kan wani ya gamu falamma ajazna sahatal hayy to sai da muka je farfajiyar wannan unguwa wanta habina batna khittin wato wani kwari da ake kiransa batnu khit intahabina ya tike da mu muka zo wurin daidai inda yake wanda wajen bishi kafin wuri ne wanda yake da kazanzabai a kankari ne irin duwatsun nan na kankara kaf jam'i ne ko bishi kafin wurin da yake da yashi domin kaf jam'i ne na shik shi kuma jam'in kaf a sa wani wasu a sa'adin a sa'adin in an zara kaunahu bil ahafi to zai shiqatin wanda yake ainihin ma'abucin alhiqaf a yashi ko yashi al'aqanqali wanda yake mai kamar dutse murtaɗe wanda yake mai kamar dutse wanda yake nufi dai suka fita daga gidan suka zo daidai tsakiyar inda kabilar take inda babu kowa ya ce da muka zo daidai wajen ta bai tabbatar da na kusa da ita a san su bisa wani yana ake ba. ya ce kawai sai na janyo su ban kitsan kanta na gashinta saboda rauni irin nan ta fasa ma ya da ya kawai ta karkato kai na me ta karkato min da shi habimal kashi wato wani lallausan kwiɗi rayyal mukhalkhali wanda yake mai cikakken wurin da ake sawa ruwa al-mukhalkhal shine wurin da ake sawa mun biya ko wuce gida to wai bibin naka wurin da ake sawa gidan ƙungiyar a cike to shi ta karkato masa ma gaba ɗaya. idan ta na hali yake in ta juyo inda nake ka bawwa arifuha sai ka ga kanshin ta ya tuka wurin Na nasiru kaza kanshin ya fi kama da iskar nan da kake tasowa bayan asuba ko kuma na nasiru kaza yayi kama da kanshin iskan nan ta asuba wanda take kasuwa daga yankin gabas ja'at bi haram kuli wanda ta zo da irin ƙanshin kanin to haka take da kanshi kun san kanin fari yana da irin abubuwan kanshi da laraba suke yi da su tun a wancan yanzu abin da ya rage a gaba shine zamu je na kusan ta na can ما فقط بيضاء غير مطارة فرائضها مسؤولة الشخص جنجة أرنت بيضاء kowane sunan kakkarin su a hausawa a